Tsintsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya maɗaurin ki ɗaya babu wani. Tsintsiya maɗaurin ki ɗaya babu wani. Hausa ya raba da Ibo ba mu rabe ba. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Shirin da ke ƙoƙarin jawo hankalin jama'a ga muhimmancin zaman lafiya da aka ce ya fi zama ɗan sarki. akwai karin magana da masu iya magana kan yi cewa idan gemun dan uwanka ya kama wuta to sai kai maza maza ka shafa manaka ruwa Yau za ku ji yadda gamayyar majami'u ko kuma coci-coci ƙarƙashin inuwar St. Peters Parish da ke kurgi jihar Plateau ta zama zakaran gwajin dafi wajen tabbatar da zaman lafiya da muke fatar wasu ƙungiyoyi za su koyi da ita. Mun yi gaman katan ne domin kwanaki shugaban wannan majami'a St. Peter's Parish, Reverend Father John Migap ya kawo mana ziyara nan sashen Hausa. To na fara tambayar Reverend Father ne akan cewa wani dalili ne yasa suka kafa gamayyar majami'un na ɗarikar Katolika. To, dalilai dai ba za a rasa ba, saboda harkan dan adam zaman yau da kullum dai kamar yadda hakori da harce suke. ba akwai lokacin da za su su raunana wa juna mun dai san cewa zuciyar dan adam kamar da masu iya magana suka ci sukan ce ba shi da kashi ba shi ya sa mu ma muna kokari mu ga cewa ba za a rasa irin wannan tashin hankali ko kuma rashin gane juna ba shi ya sa muka ce to lallai ne abu mai kyau ne idan mun samu kanmu a irin wannan yanayi ko kuma mun ji jita-jita abubuwan da ke faruwa wasu gurare mu ma karan kanmu dau matakai don mu kare na gaban da ba mu sani ba. To eh, galibi wannan kungiya ta ko kuma abin da kuke yi kamar yanzu idan kuka ji an samu kamar tashin hankali a wani wuri kukan yi ƙoƙari ne kamar misali tun da yanzu yawanci an fi ganin rikice-rikicen addini da na kabilanci to kuna ƙoƙari ne ku haɗa waɗannan ƙabilu ko kuma addinai guda biyu ne a tattauna ko ya kuke yi to alhamdulillah dai za mu ce mun gode wa allah tun da dai mu a yankin kurgui dai ba mu taɓa mun samu irin wannan tashin hankali ko hargisi ba amma dai abin da mukan je kan faru a gonsu gurare shugabannin addinai da kuma na kasa mukan kirawo kanmu da kuma 'yan tsaro jami'an 'yan tsaron da ke tare da mu mukan kira kanmu mu zauna domin a kira matasa a gargaɗe su domin ce abin da aka ji ke faruwa wani go ba za mu bauna hannunmu haka wofe mu muna ganin sai ta iske mu ba dalilin da ya sa kenan idan abu haka in akwai damuwa kamar haka ko kuma mun ji abubuwan da ke faruwa kusa ko a nesa mukan tattara kanmu duka malaman addinai ga baki ɗaya musulmai da krista da kuma ma na gargajiya da kuma 'yan tsaro to haka muke yi a kowane lokaci mukan kira kanmu mu gargade kanmu a koma gida a ba da sanarwai a majami'u da kuma masalatai domin a gargade jama'a kuma karfafa banda haka ma mazaunin kasan makaran kansu sun kafa kungiyar 'yan banga wanda kowane dariƙa da kuma kowane addini a matasa suka ba da kansu domin su zama masu tsaron kasa To wato a takaice abin da kuke kuna rigakafi kenan. dama an ce rigakafi ya fi magani to eh, tun da ka yi bayanin cewa a wuraren nan naku ku kuna rigakafi kuma alhamdulillah kamar da ka ce din an samu zaman lafiya to akwai wani shiri da kuke na ganin cewa wannan abu da kuke yi a nan yankin naku ya zama cewa sauran wurare ko garuruwa ko yankuna su ma sun yi koyi da ku akwai wani mataki da kuke ɗauka na ganin an yi haka? Babu shaka domin muna da kasuwa kuma kasuwan tana ciwa kowace ranar litinin saboda haka mutane da yawa suka zo mu ma mukan ba da shawarwari musamman a namu bangare zan iya faɗa domin na san yanayin kokarin da muke yi da cewa in muka samu muka taro kama akwai taron da muka yi bayan watanni biyu na tsakanin mu fadodi mukan ba da shawara ga yadda yin zaman da aka yi a garin kurbi ga matakan da aka ɗauka inda za ku iya a gunda kuke zai taimaka kuma alhamdulillah kamar da na faɗa su ma suna kokartawa su yi koyi da garin kurbi. to ka san kayan wani magana akan cewa galibi matasa su ne ake yaudara kuma akwai eh, zarge-zargen da ake yi cewa akwai malaman addinin musulunci na ƙarya na bogi haka akwai fada-fada na bogi da suke yaudara waɗannan matasa wani kira za ka yi matasa babu shaka mun sani da cewa kamar yadda masu iya magana suka ce wake ɗaya kan bata iri a kowane ɓangare akwai nagari akwai kuma mugaye saboda haka muna ina kira na zuwa ga irin wayannan malamai wanda suna amfani da addini su kawo tashin harkali da kuma su hargitsin nan cewa su ji tsoron Allah ko kuma sani cewa kowane ɗan adam zai ba da sakamakon rayuwarsa a wannan duniya idan matasanmu suna nan suna rashin abin samun ba abin hannun da za su yi domin su kare kansu kuma su taimake ga iyalansu kada su yaudare su da irin wayannan miyagun tunani domin su kai su su kai baraka kuma halakar da rayukan mutane a inda bai kamata ba saboda haka irin wayannan malamai ya zama kuma mu kuma da muke jagaba da irin wannan shiri ya kamata mu sa ida mu bude idanunmu mu kuma iya mu ga irin wayannan mutan da ke a tsakaninmu da ke a cikin sunan malamai mu kuma iya nufin da su mu gargaɗe su in ma mun ga cewa zama kamar hatsari ne ga al'umma ga baki daya dole a kai ga irin wayannan mutane a gaban hukuma domin in ba mu yaka ba mu ma ba mu taimake su ba ba mu kuma taimake kasa ba to ka san an ce hannu ɗaya bai a ɗaukan jinka iyaye kuma fa wani kira za ka musu iyaye suna da babban aiki domin kafin ƙasa ka al'umma ta samu cin gaba dole 'ya'ya daga iyali su kan fito mun shi muna wani zamani ne wanda iyaye ba su ma kula ko 'ya'yan sun kawo mai gida ko wani abokai suke da su ko ina suke tafiya ko ina mai suke gudanarwa idan gari ya waye ba saboda haka kada mu zauna muna ce gwamnati gwamnati gwamnati gwamnati ma mu ne daga kanmu mu ne za mu fara zaman gwamnati ko ma mu fara zaman masu yan tsaron kasa daga cikin iyalanmu idan mun fara kwabe yaranmu muna koya musu a darasi na rayuwa na zaman kyakkyawan zaman rayuwa ina ga daga gun zai zama mana abin da za mu yi buri da shi nan gaba cewa 'ya'yanmu ba za su zama marasa ji daga jin maganganunmu balantana ma masu je su yi wani abu a cikin ƙasa da zai kawo damuwa ba saboda haka iyaye dole mu ma mu tashi kai tsaye kada mu ga kaman neman abin biyan bukatun yaran nan ya fi tarbiyyar da za mu yi musu domin in ba mu tarbiyyar da su ba mu ne nan gaba za mu zama masu ɗaukan wannan abin kunya an ce nagari na kowa mugu sai mai shi saboda mu ma iyaye dole ya kamata mu haɗa hannu da abubuwan da gwamnati ke yi da kuma malaman addini ke yi don mu ci gaba da tarbiyyar da yayanmu mu addinai idan mun tarbiyyar ko mun koye su a masallatai ko ikkilisiyoyin mu namu kan kare a wurin amma iyaye na tare da yara dungum a cikin gida saboda haka dole iyaye kada mu ga kamar mun fi son ‘ya'yanmu fiye da kuma al'umma saboda dole mu musu tarbiyya. kamar yadda masu iya magana suke cewa ka so ɗanka duniya su ƙi shi ka ƙi kuma duniya su so shi Música Ma sauraro abin da ya sauwaka kenan a wannan makon a filin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya a tuna fa zaman lafiya ke kawo arziki a ƙasa haka kuma zaman lafiya aka ce ya fi zama ɗan sarki a huta lafiya. Cynthia, tsintsiya madaurin ki daya babu wani tsintsiya tsintsiya tsintsiya madaurin ki daya